sani ne a kaduna star aka haifa gari na mahaifa zan gore shi ne taken na karami na abba na yi macewa Allah ka ji kanna Ibrahim can a kushewa ina gari da ido na tara zoma an yi gabana ina kallowa an kashe yayi na a gabana sanadin ka ne na koma da zubin kauna makarantar boko har ma islama sharafi sharafi sharafi sharafi sai karatu ya yi tsayawa ba aikin yi babu kudin da zan yi kashewa sai yi tunani shiga fim ɗin hausa sai na tattara kayana na tafi tashan mota sai da bai ce min wai na za ka je ado sai na ce garin mai martaba sarki ado ka ga abuwa ko da me ka je an fika sai ga na fage na sauka gidan inna ta sharafi wace gari daga gafa daraja da lahuna prince of media ko salisu zuwa dan same shi salisu ya bi ni marhaba yi bani abinci na ci na ka ban manta ba bayan na wuta ya ce kai adamu zango mai kawo ka menene so yin giba na ce koga na zo da yin fim din hausa zam kamar halidu ko esinu sai ya yi dariya ya ce allah zai yi ma sharafi sharafi sharafi sharafi yaro ado yaro mai na tashi na gida Akwana tashi sai gani na yin waka akwana tashi sai gana fim din hausa har na suna na ke zanina jama'a sun sani ne kallon fim din hausa kowa ya sani idan yana jin wakar hausa kai dole ka sani idan kana jin kiɗan hausa fage na kiɗa da ku ai shi ne ogana a fagen waka biliyo ne ogana a fagen shirin hausa alinu ne ogana sharafi

Ismail Gidigo izin eh, mai na gaishe ku Umar Kano izin eh, mai na gaishe ku Awala Isa West izin eh, mai na gaishe ku Gali Albasha izin mai na gaishe ku Mansur Sadiq Izan mai na gaishe ku Lawal Ahmad izin mai na gaishe ku Tijani Kazaure izin mai na gaishe ku Abubakar Sani Izan mai na